وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف عاجل بين والنعم صيامنا السفاجل صبا يبنا السفاجل قوندا d kota wẽnnaam sõngre d kota wẽnnaam kãlgre d kota wẽnnaam segl sõng wotum sõm sã fãa yel pʋga wẽnnaam sẽn kãnd n wẽnsem me la n le nina me soaba meneme wẽnna zãagr ne menengo yẽna loogr poorẽ me ãnda kaset n tabende ned sũ-yãal n silma soab ka bes n tũud ne hakɩɩka n tɩlge ra la wẽnde wẽnnaam yɛla a yembr yeelgm n tar ka be ne a pa tar paga pa tar biiga pa tar lũms n taaga pa tar yees n taage yẽna loogr poore le maanda ka seto tɩ rũm soaba mohamad salallahu alayhi wasallam a yaa wẽnnaam yemba la lem n yaa wẽnnaam toma tʋʋma kot wẽnnaam na pʋʋsa n tɩlga yẽ la zak rãmba sahab sahabse la ned wa ned sẽn na n tʋg tʋm tʋʋmã ne sɩda la malgre tall n tag n tãaga yɩ dĩinã rol braare wẽnna fãa loogr poore ningda taab salem ne islaamã pʋʋsem kod tɩlgre la yolsgo la albarka kod taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yolsdo wẽnna maan d fãa yel barka rẽlle ket tɩ ya wẽnnaam bark pʋʋsgo naam ning sẽn lomse la le maan sɛlsengo tɩ eh, lesg taaba a zaab kãnga na le kõ taab vẽelem ne wẽnnaam dĩinã na le sostaba ni wannan gafa ya alqur'ana tafsiri da mu har wannan tuna zilgil lafi da wannan yigil lafi da wannan nafa ni bum ne fa yile sunna wa makon rille zame irra karma men tikan yal sain wala aya fisnu la nigi surate maryam poa wannan sun kod kibare na n yɩɩm sõmsa n zĩnd tẽngãngã zugu n yɩ malgdba n vɩɩm tẽngãngã ne wẽnnaam tũudum n vɩɩm tẽngãngã ne tawhiida rel tɩ wẽnnaam tẽegb yelle alqur'ana pʋga bũmb yĩng tɩ y tik ne tõndo ale me yɩ sabab sõng ne tõndo tõnd me malgd zogdo tõnd me malgd alhaad dãmba tõnd me tik bãmba n yɩ wẽn-tũudba n yɩ tawhid dãmba a wa ba me me tẽngãngã to-to ale wẽnnaam tũudum rel wẽnnaam sẽn kõb kibara e b yaa wʋsg n sɩng e ne anabi ibrahim anabi ishaq anabi yaqub wat anabi musa wa annabi harun wa annabi idris wa eh, san ya wala annabi nuh alayhi salam eh, ba fa gili ya wannan yem somsai lam ya wannan nabi ya damba hon eh, bu yim tenganga ani wannan tunrum rel ba ma do war rum masa tenganga ne ba taaba le sibe masa ne ba taaba en le sibe ne le bam damba al hala ya wanto rel le ya yezugum masa la sunna yikrun dawa rel to wannan kotton felam فحلف من بعدهم تلير سبا مرام ملو ورقوري لير سمي بمرام ملو ورقوري النبي إبراهيم لو ورقوري النبي إسحاق لو ورقوري النبي يعقوب لو ورقوري النبي موسى لو ورقوري النبي هارون لو ورقوري النبي دريس لو ورقوري لير سمي بما لو ورقوري خلف لير هربا هي لير هوين هربا لير هربا هي لير سوين سي bale bãmba rãmba pa yɩ wẽn-tũudb ye bãmba rãmba pa yɩ wẽn-tũudbã pa yɩ wẽn-yembdb ye bãmb dãmbã tʋʋm yaa wẽ b yɛl n yaa wẽn wãn to yẽla wẽnnaam be tɩ asalat bãmba yeeba pʋʋsgɔ b basa pʋʋsgɔ b lame n bas wẽnnaam tũudu pa n be wẽnnaam dĩinã zoge bainama tõgsb rãmb tɩ loogã n yaa nabiyaam dãmbã bãmb a yɩ pʋʋsdb wa bãmb a yɩ wẽn-yembdba bãmb a yɩ wẽn-tũudb hakɩɩka n zĩm tẽn-kãngã zugu la bãmb sama sẽn wa yi ba sã bãmb yeeba pʋʋsga pʋʋsg kalem n be bãmb vɩɩm pʋgẽ ye bal basa pʋʋsgɔ n leb kɩf n dãmba tʋmd b zɩɩlem la b tʋmd b kɩfendɔ la b tʋmd b wẽn-keesgɔ rẽ la bãmb a n wa n lelsãmbã sã tẽn wa yam leedo pʋgã yõor yam leedo eh, yõor yam leoome a yaa sababo n tõe n kɩ tɩ n wẽnnaam bas pʋʋsgɔ a yaa sabab n tõe n kɩ yemma t'a bas bõe t'a bas pʋʋsgɔ rel rãmb pʋgb yam n ya wala bõe n ya wa yoobo ya wala rãam yũubu ya wa wẽn-kɩɩsgɔ n eh, ya zɩɩlem yɛlo wa ya zɩɩlem yelle n eh, wa yõor yam tʋʋm la le kɔ rãmba welg n kẽe beene kɔ tɩ alhaala yaa wala ãn dãmbã sã alhaala yaa wala la saa dãmbã la yahud dãmbã la saal dãmbã b tar la nabiyaam dãmb bɔr b nabiyaam dãmbã yɩ wẽn tũudu bɔr yɩ tawhiid wẽn bɔr n vɩɩme tɩ n gãngã ne wẽnnaam tũudu yahud dãmbã me tar la nabiyaam dãmb bɔr tar la nabiyaam dãmba wala annabi musa rãmba n yɩ n tall vẽenem la b yɩ nabiyaam dãmba n vɩɩme tɩ n gãngã ne wẽnnaam tũudum d bãmb doogrã poorẽ masã sã n na n ges masã la saal dãmbã vɩɩmã rũndã rũndã yaa yaa yõor yam leed n pida wa ya winki so ya kɩfendɔ pʋʋsg kalbn bɩb ne ye pʋʋsg kalbn bɩb nengẽ ye yaa yoobo yaa rãam yũubo ya winki so ma sapo on labbe ko e to pawala nabi ya amda me so ko san le be n ya n dama mi ala hala ya ala hala yang bal ko puso kabe be bumba fi be be ya tũudum yel ko ya yõor yam le ma han pide be ko kɔ bainama bãmb me rall nabiyaam dãmba sẽn zĩnd tẽn-gãngã zugu yĩ wẽn ba rel bãmba la led f wẽngã ko len hin tren ya su ma le pas ma ya hin tren mik ma tin islam min bebe ya islam wo so nar bamba tum kan ka ko bebe ne vi ni tara la tara la alquran tara la sunna tara na la la dama on me maan wãna me maanb tog ka ne pʋʋsgɔ tog ka ne nu-loeere ka be ne zak dĩinã meng yelle bãmb getame tɩ yaa wala bũmb sẽn takr nebã n lebsd poorẽ kɔ sã n wa gom dĩinã yelle ya wab ratame n na n ne ba poorẽ kɔ Te b bas tɩ ne zamaana developame bõ ne eh, ba n na ni yas ne ba nebã sã n na n yas ne ba nebã sã n na n yas ne nu-loeere nebã sã n na n yals ne tawhiidã goamã a yɩ tõnd pa na n kẽng ne ye leelaam n be yaa wotone wẽnna maana fãa yel gũudu rel bãmba yaa ledsdbã sẽn leds tẽn gãngã zugu la pa leds sõng kɔ pa led n sõng yaa led sẽn wẽnga sẽn ledse nabiyaamdã me loogr poore wa tababu shahwat fa saufa wẽnnaame tɩ ket bili bara, yalkauna b na n roba b lame jahannama bugum pʋga gaya la yaa kosogo Ba sẽn kẽed jahannama pʋga b na n leb n tɩk n kẽe zĩiga tɩ boon zĩ-kãngã algay rẽlle hadis waam yʋʋnam nabiyaa sa ne ne wingdi ti ya bulga mun tiya bulga n be jahannama bugum pʋgɔ releb sẽn kẽ jahannama pʋgẽ yaasa b na n wʋka bãmba n tɩg n bẽglg zĩ-kãngã masã yaaga ya tɩ been n wẽngã a yɩɩda jahannama meng kɔ rel bãngd b sãn na leb n wilgame tɩ ga ya meng ya bõe yaa kos-wʋgo la maana a yiibã fãa gil yaa yentã bale bulga a pa yik bulga relame t'a yaa kos-wʋ la a sagbe yita e wẽ zulunga rel la yaa wa maana a yembal kɔ rel bãmb rãmba keta bilf bala wannan bi tala maana bãna a na n kẽesb la bugu ma pʋgã dẽl wẽna maana d fãa gil fa sawfa yalqawna ghayya illa rẽ masa masã tɩ wẽnnaam yaool n welg illa man taba sã n ne nina sẽn wa masa tuuba masã ne nina sẽn wa n tuuba n na n yals n tẽeg pʋʋsgɔ n na n yalsi ne wẽnnaam dĩinã n na n yalsi n tek n bas yõorã yam leedo neb ninsã sẽn tuub n yɩ yõorã yam leeda pʋga la b yɛls wẽnnaam dĩinã tɩrgame sã bãmba rãmbã la wẽnnaam na n yaafe bãmba rãmbã eh, la wẽnnaam na n wa tɩg n yʋlse man taaba wa amana la a kõsɩda wa amila salihan la tʋʋm tʋʋm sẽn yaa tʋʋm sõngo la a tʋʋm tʋʋm nina sẽn yaa tʋʋm sõngo rel rãmbã wẽnnaam na n deeg b bãmba rãmba la wẽnnaam na n deegb da pa pʋʋsd n yaa da wa da na sallallahu alaihi wasallam la tuma tʋʋm sõngo amma tʋʋm wa tʋʋm sẽn tʋm tɩ wẽnnaam saglka ye pʋgẽ nabiyaamã saglka ye pʋgẽ yẽ yaa tʋʋm zaalle yẽ pa tʋʋm sõngo ba tɩ t'a yaa tʋʋm sõngo wẽnnaam nengẽ a pa tʋʋm sõng ye wẽnnaam nengẽ a pa ye a bilgri masala wala bõe koya koya tɩ sẽn maanda a wo a rasm wo a rasm wo a yoom doaag tõnd gesgã pʋga yaa tʋʋm sõngo neb wʋsg gesg pʋga t'a yaa tʋʋm yaa tʋʋm sõngo tʋʋm geta t'a yaa tʋʋm sõngã pa tõe n kɩta yɩ tʋʋm sõng wẽnnaam nengẽ ye bele wẽnnaam saglkaa pʋga nabiyaamã saglkaa pʋga yẽ yaa tʋʋm zaalle rẽlle wa amila salihan wa ya tum na na mikti salam be azugo in ya tum ya tum songo bata san pawda mi aya tum ya sama wanna mengi fa ulaika wanna mi ta annim ba maram masa hin tubu bin le wanna mengi bas mun ki sura bas yoba bahana ma yuba bazil ma tuma ko ba fangili yadkhuluna aljanna baman nan ki aljanna masa bama nan kẽ aljanna wala yuzlamuna shay'a a pa na n wʋg bũmb baa koe n yib tʋʋm sõmsã pʋgẽ bsẽn tʋm ye dẽl wẽnnaam na pao ko nimba maramba bal wẽnnaam yaa naaba n ya yʋlsg ya wẽnnaam yaa naaba ya yaa yaafg naaba tɩ yem sẽn wat n tuub n leb wẽnnaam nengẽ tuubga menga a wuda tu mwe sin sa da tɩ taura Eh, wala huwa hadis poa at eh, sheikh al albani malghi ne soy hiya wusa id at ta'ibu min adh dhanbi kama la dhanba la ne san tubi zunuba ya wala san da patar zunuba ko ren ne san tubi yi zunuba poa ya eh, wala san da patar zunuba la le be ya wuto hadis abdullah al mas'ud asan wulige an nadamu tauba ned menga ma nimsa ne tuuma sẽn tʋm tɩ rãng taoore yẽ menga yaa tuubu ko rinkite tuuga sark rãmba annadamu yaa kõ menga maan nims kɔ Ni wala tʋʋm ninsã fo n da tʋʋm tɩ pa zemsã kɔ tʋʋm wẽns ninsã fo n da tʋʋm tɩ pa zemsa fo e, menga maan bõe sũ-sãanga ne yella sẽn paam n Ni fo nengẽ kɔ rel wẽna maana d fãa yel segl-sõngo rel sẽn yaa wala tʋʋm ninsba e, lislaam bas n dɩk b me sẽn tɩ n le la asaad dãmba e, la wala yahud dãmba zãmaan kãngã pʋgẽ tõnd sẽn vɩ wa yaa wala rãama yũuba zĩigẽ rãama yũuba zĩigẽ na n tɩ mikame lislaam n be beene n pʋʋsde la b leb wẽna maanda fãa yel gũudum pʋa bala yẽ wa yaa zarbo wa yẽ wa yaa zarbo leb n yaa woto bee lislaamba pʋgẽ me yaasa leb n yaa lislaamba la b ket n be yoob pʋgẽ kɔa yaa lislaamba ket n be yooba pʋgẽ kɔa daa nin menga bɩ sãnda menga yaa zags sob-n-dãmb kɔa yaa zags sob-n-dãmba sẽn tar pagba la b ket n baas n yood kɔa wẽna maanda d fãa yel gũudum wã fãa yel yaa ibtila wa yaa zarbo ya zarba wannan han zarba yi musu ko til ko to wannan an to wannan tilgar fa gilli e eh, rele wato fa ya wona bane ba ma wa ya wona bane ba ma ba maramma bam dal won ba hadina wa bam ba sadina ba habna biyam da masu mulge in le ga fara ma gilli taurata kalbin ya taurati ne musa hon wane injila kalbin ya isa wane bam le bala me ta sam san kin sa fo ne bam yam le do e to tum ne ta ba san yo bikti ya kan ken to yisi le le bon ba to wane nta ni bon do la tan bon niveau bon ya hanna ba to fo yima tawro ko la da alquran fa tɩdgre alquran kãngã hal n tẽen tãag wẽnnaam sẽn na n dɩk tẽngãngã paado yaa alquran kãngã yaa alquran yaoogã yẽ kõoga fãmbã fãa yɩl noe bũmb tɩ pa ra n leb n sig yaase yoob sẽn yaa haraama hal n tɩ taa dũni yikri yoob kõ le y halaale rãam yũmb yaa haraama dũni na n tɩ yikame tɩ rãmb pa leb n yaa halaale rel segd n laamba tɩ bãng neemã ne wẽnnaam sẽn maan n kɔba la ba ra rɩkb me sẽn tɩg n wõlge a neb sã n basb dĩinã tɩ bãan b tooka ne dĩinã dɩk b me sẽn tɩ wẽlg bãmb dãmb kɔ bale wẽnnaam sã n kõ fo vẽenem yaa fo bas vẽenemã n tɩg n pʋgl lika yaa fo maanos meng wa fo n kẽes f meng wẽsɩɩ pʋga fo n kẽes f meng menen pʋga lel wẽnd tɩlgd fãa yelle wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a jannati adni relle aljanni ne wẽnd sẽn tara kẽesb lame wã masã yaa yẽ vẽlgr masã la wẽnnaam sẽn na n vẽlga tɩ yã wa yaa wala atfo bayan jannatin ya alzan mahal bana kiyes ba aljan me ya bon ya zardi ko ya zardi en pidni wala tise la masam en la en zihin sakri geso la sakri voye en yo ya wonna am tondo en bel yo tonu mi ko yo la ton me mi duni en te en ya tenti del wonna am tonne la la ke pa wala ni so tonu mi o aljanna ya pa wazar ne to dumi ko ba sa yi ta aljanna po yi ti rumanin bebe ya ti tufahan bebe ya en yau ya han bilgi ne sine ton mahimmi kai ya tibi sine ton mahimmi le wannan bilgi ne ton do la ke pa yi wo no sama pa yi a pali ta abzi ga ya han bilgi ton ton do ton me pa man bangi e te ton honda ta fangil bi aljanna po lele wannan nan ngibla aljanna jannati adini hiya qabla ghaziga ya tablg zĩiga zinga la wilgame tɩ ne sã n paam algan n kẽ a paama tablg zaka bele beene wama san ya buumg zĩiga pa sẽn na n kẽ yɩɩ yaa tablg zaka la duni zaka ya pa tablg zaka wa ka pa zak ye ka ya sẽn na n ka ya wala a baoob zĩiga ka ya wala koob zĩiga ka ya wa pa weeg zĩiga d er fãa sẽn zĩ wa ya yaa pa weto yaa sẽn wa n na n tole n bao la yire me ka ka wa yire men kaka ye ya lahara ko rele ba hwa huwa ya kodba ner fa ya bawdba mbawde bamdam lebne bamdam koda bamdam manu fa ya hambawda yel son wannan nenge en talahara masa ta wannan ya wala yawo masa Be ne la yawo da masa la ne nan wa bene on pa mi som hiya be da to wannan yel so ba ke sa ba aljanna ne son kenge ba. te bawba tan lokwe en dem me na wa da dare bam ne ngofa yak ne ngofa bam ning wa hin yiba ba ya bam papa ma fo wen zin tenga nga zugo ya wen ki so bal laptumde ya wen ki so ya ki fondo ya la man tare papa woni ba fo la han dare e bama rama me na lo bona ba man den ken bu mo pon ko lele wona ma na faaji ni gudum da wona kelam mal har faaji tut suma ko do دل من نعم يلي مسا جنات عدن التي الجنين وعد الرحمن وين نعم سم هي الرحمن نبايا عباده أيم مسا هي يم سمسا يم هنسا هنساق وين نعم يم هنسا هن يم وين نعم يم هنسا هنساق وين نعم سالسا لغيال وين نعم سالسا يا بما رمضان وين نعم الجن الجنة كانا bil ghairi ni ba ni yel soandi ni yel soandi bal aljanna ya wannan kul mu'min damma la aljanna ya bum hun solo wa aljanna ya bum hun solo re ayne aljanna mahamasa aljanna be sasin to tun be tenga na zugo aljanna be sasin to tun be tenga na tun panya ar er pa uma kibali han ba siframba sun wa alqur'ana pa la tun ko sedne be masa masa daaran bi tin nan sidre to kin b kẽ aljanna n bãngmã sã tɩ pʋlunga yaa sɩda wẽnnaam sẽn pʋlma yaa sɩd rẽlr alhaa nina tɩ n zĩ wakat ne tin ziwa aljanna be me beeme buumã be me beeme wẽnnaam na ala bala me b zoeen beeme b zoeen beeme aljanna beeme buumã me ya bu sẽn be rẽnd tɩ yõ me tara wẽnd sẽn pʋlm bram rãmb bran ke na n me tara wẽnnaam sẽn pʋlm b bram ba b na n tɩg n kẽ bees yaa baas beeb zĩiga wẽna maana d fãa yelli Inna hu, ba lɛ wani na mía ka na wa'aduhu matiyya, yi min ta kulu ni na son kulun fangilin ya bum sunan Ya bum sunan man wana, sunan wa matiyan ayi ala sahu biyu, wa shagon ba wani na yamsun kulumin tunan ki yi arzinawa, da don bai tunan ki yi, wani ya bugun biyu ga, da don bai bumana wa ya kolonga to wanda galgame me ta yikri kidi a pa kidi a pa da kidi naam rẽ la pʋgẽ wanda wẽnnaam yaoor yi masa sã n ya sif masa sɩf ya sif ne aljanna masa aljanna ko a bõe bebe ne la yasma'una fiha lagwan ko ba a son be aljanna ko a pawum da pawon ya sangum ne gom ya sãn fa a pawum ne ye gom faoore a pawum na ye gom yaare ka bi aljanna pʋgẽ ye gom yodo ka be aljanna pawum ye b sẽn wʋmd aljanna ya yaa tɩlgr ya yaa ãnda n yet malen malɛg ye ne ba salamun alaykum gar be ni yamba salamun alaykum gar be ni yamba ya yã wala aljanna kɔm wʋmde la ka gom sẽn yaa wala duni gom gom vida ye ka bi aljanna ya fo gom na n sãam sõore yẽ ka be aljanna pʋgẽ ye aljanna lebga vɩɩm zinga lebga vʋɩɩm zĩiga lebga yõor noosg zĩiga eh, lebga eh, yãmb maan wãna yãmb noog taab sũi zĩiga beem pa be be sũ-kĩigri ka be be bala wõ fãa gil yaa dũni yelle wẽnnaam yãka yẽ fãa gill n bas ãdem-biisã sũ-yĩmã sã ne laafẽ sũ-kĩigrã yãkame beemã ne taabã yãkame lebga nong taaba lebga aljanna woto la yasmauna fiha illa salaman rela tɩlgre dilla tilgar koy balla wumde yeme la malek sa hum ko hodoba malek sa ko hodoba la me le pango malek sa ko hodoba la me ne be tilgare bala be tilgan yi boy wen gudo fangille ne son pam aljanna rel aljanna za ya goto ko to wonna en to wona kelam man fa sagal son wo la wona kelam kin har fangille en aljanna ko wala hum wonna am de be yelam tuble ben so me yasa aljanna ko ma aljanna ko leben so me ya rizquhum ibritila abreben la. fiha aljani yana pogon ya bukuratan wa ashiya yibe o ani zabre yibe o ni zabre gada e ya wo yibe o ribo zabra mahala ashi dalle batara mai e wakatara mun wele kati ya ribo wakato wakatara mun wele kati ya ribo wakato la tafsira mun muli maha ha tika wa heti bukuratan wa ashiya yibe o da zabra ya ya hamma ni wala duniyo voima ya samma ni duniyo voima e bale duni ka anta yibe o ni zabre la aliyan po ya yibe woni za barka le be ya bale wunto ka be aliyan po wa eh, aliyan na fatar wunto ka be ya nura be aliyan na po ya nura be aliyan na po bale be tun wunto ko bale be ti yibe we ya ni mo to nura rel bangar ba wulga me e tibura mo be be ne hun welere bura mo be be hun welere wala tõnd min no bramba rãmba tɩ zeda n lemba e tɩ bugrã mo be be n welge tɩ yẽ sã n wa wilgi wilgame ti yaa wakat sẽn yaa reeb wakato ya wakat sẽn yaa rɩɩb wakat aljan kom na n dɩ n yẽ me sã wa looga ye mun tɩ yaa rɩɩba wakat sẽn sa yaa rɩɩb wakat sẽn sa rel aljan eh, yaa neemã zaka aljan yaa neemã zaka wĩntoog ka be beene ye yaams ka be beene ye m rũnnã wãm yama pa be rɩɩbo ka be aljan pʋgẽ wa aye rũnnã wã mam yama menga miisã pa laafɩ ye ka be aljan pʋgẽ ye yaa yãmb ma be be n vɩɩbe tɩ hoorn ɛɛn pɔɔs be beene n fãa yɩl yaa wẽnnaam sn soglge n bĩngi aljan kɔmma rel le yẽ wã soaba a pa segd tɩ yam leeme tɩ yẽ wa kõsga ye yem pa segd n dɩk dũni wã vɩɩma baa ya zemsa yʋʋm koabga yʋʋm koabga me paoodame n paamd b yʋʋm koabg koabga n dɩk n tɩdg ne laasra fãa gilli n tɩ zĩ be zaalem kɔ wẽna maand d fãa gill gũudu rel le wã fãa yaa neemã n be beene la wẽnnaam yeele yaa tɩɩl ka aljanna aljanni neb sẽn togs woto wã nung wã yaa aljanni neb sẽn togs woto wã allati aljanni na nuuri so tõnd sẽn na n dɩlg faado min ibadina yi tõnd yemsa yem sõmsa yaa man kaana ad yaa ne nina sẽn yɩa dũni wã poor zug-kaan yaa t'a tɩ yam yaa wẽn-zoɛta wẽna ket ne wẽn-zoɛtba eh, algan yaa wẽn-zoɛtb zaka alganna yaa wẽn-zoɛtb zaka wẽn-kɩɩsa lagm n taar soaba kɩbre a yẽ pa wumd algan kibar wa إن المتقين إن للمتقين مفادا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما ينبغي ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وتو يا وين نعم هنسفه يا وين جاي تبا yĩne wẽn-zoɛ tɩ baa põsb zĩiga hadaɩka b tara zar dẽ rãmba wa anaaba la tɩɩse n yaa sãba tɩto tɩ yaa tibiise n na n dɩtẽ wa kawaɩba atraba b leb n tar bõe pagb yʋʋm sẽn zems taaba pagb yʋʋma sẽn zems taaba tɩ bõe tɩ bĩisa yaa sẽn yase wẽnna maana d fãa segl sõngo bĩisa na n yasame kawaɩb yaa bõe alqa'ib yaa bĩisa sẽn nan n yas n na n pa loeoog rẽl yẽl bõe wa kawaiba atraba tɩ b yʋʋmdã be n zemsa taaba piila niini zemsa taab wa dũni wa eh, bipuulf n fura n pa yã woto la wẽnnaam deglg n kõ hurun ayn pʋgse aljanna pʋga wa kawaiba atraba wa ka'san dihaaka tɩ gobl rãmb yaool n be be n pid ne bõn-yũudi bõn-yũudi zĩ rãmba yaa yũud bala yũ pan tõog tɛka yẽ pa wum naasa rãan be be sɩɩd be be koom n ya bõe kozaal be beene bĩis n bee beene wã fãa yil yaa kõ-soɛ tɩ zoet n kɔ tɩ be tɩ aliyana pʋgẽ me kõ-soa ya sẽn zoeta pa kõ-sor sẽn ya wala bũmb yãk tɩ ya wala mogd tɩ zoet n ye la aliyana pʋgẽ ya osdod ka be be bogd ka be be a zoɛta wotoon n bala saal wotoon n bala la ka zoet yaare ya zĩig ninsã wẽnnaam sẽn sagd t'a yi wala a yitã ya gãasa tẽngr ba tɩ piʋg rooto bala tɩ yaa kom ya de, ya yãk n yũ bala n be beene kɔ t'a bõn tõsd ye leb n maan wãna leb n maan wãna leb n pẽ fo tuufuha daaniya bõn tõsd ye wa pẽeme kɔ pa na n yik n sengd n sengd m mm, ya bũmb n pẽ bala basgẽ fo tɩ zug yaa maan wãna la yaa tõsg bala la b leb n tar daas n doode wẽna maana d fãa segl sẽn kɔ aljan kom tara raaga n doode tɩ bãmb daaga yaa sẽn na n yã Santi tɩ sɛg taaba yaa wẽnnaam sẽn na n laka lilla n bas tɩ algan kɔm yã wẽnnaam sã n yã wẽnnaam n na n le leb zagsẽ wã yaa nuure le paasem sãn tɩ t'a zagsẽ wã la zagsã rãmb sẽn tudg n tudg zag soaba nuure wa le paasame neemã wa le paasame eh, rel aljan yaa woto rel ah, wẽna maan d fãa gil segl sõngo eh, sã n sɩf n kẽng taood wʋsgɔ wat n dat n na yik n ma mas maam yaoor dat n na maan dasma yibla sɛba nan malg sõma yaa sɛba han nan ba so pa ken goto ne tilka jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya rel pʋʋrẽ mosã wẽnnaam leb n yeelme yaa wama natanazzalu illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا آية كان وعمي إيه وقتنا وحي هن لك بسمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت بلفو وقت بلفو إيه لما لك الجبريل وعيا مبوت من النبي صلى الله عليه وسلم نيجي رل ملك جبريل سوانا وداري إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم ملك جبريل يا بوينكي أتبوت كارتون ياسا وقت فا وقومي وقتا rẽnd tɩ malɛka jibril na n wilg masã e tɩ bãmb sigba bãmb pa sigd neb meng yaam le we bãmb pa sigd ne bãmb mengã raab ye ad yaa wẽnnaam n sikd bãmba a yeemsã zugu a sẽn dat yeem nina tɩ e b tɩg n taas wala bũmb la bãmb sigri malɛk pa tar sore n tõe n yɩ saaga n kẽng saaga to tɩ wẽnnaam pa mi tĩngri dani malek sa rãmbda ne wẽnnaam sagle rela a yeele yaa wama natanazzalu a tõnd malek sã pa ka sigda sigbu sig poore illa bi amri rabbik relame tɩ yaa nem soaba sagle rellame tɩ yaa ne fo soaba sagle lahu ma baina aidina bale sob n kãng n so bũmb ne sẽn be tõnd neng taoore n yaa wala laasara yɛla wama khalfana la bũmb ne sẽn be tõnd neng poore n yaa wala dũni wã yɛla wama baina dhalik la bũmb ne sẽn be dũni wã laasara vɩɩmã soka Ari ya wẽnnaam n so yala fãa yelle relle malɛk pa tar nan moga sẽn namda beng yĩnge a rãmbra ne wẽnnaam sagle rel wakatɩ ne wẽnnaam sẽn sagl tõndo sagl maam tɩ m sig ne nengẽ wakat kãng la mam sigda Ka malaika jibril pa wat wẽnnaam nabiya sa sallam n ne raabo a tara tɩn kaaga wẽnnaam nabiyaama t'a yik n wa nabiya e sa pa ye maana pa pa daara wakati wẽnnaam basa wẽ wẽnnaam nabiya wadduha wallaili wama saja ma wadaka wa ma kala o soaba wẽnnaam wa bas foo yaa ale n pa gẽ foo wã wẽnnaam pa bas foo ale n pa gẽ foo ye n rel wilgme tɩ wakata n bata wakati ne malɛka jibril la siga n bata sagl la wata sigbala wa ta jibril t'a la sigbala bala rabu samawati wal ard lel tɩ wẽnnaam dat n vẽnega ma masã a naam la sẽn so bũmb ne fãa yɩla naanda n yaa bõe n yaa naanda pʋgẽ rabu samawat rel wẽnnaam la saasa soaba wẽnnaam yaa yẽ la saasa soaba saasa yopoe wã yaa wẽnnaam soolem t'a rãmbd bee ne a sẽn dat milkan wa tasarrufa soram lana mo wanda ma man sasa yo ko ko on faji la sanda wal ard tengana yo ko mele ya wanda am solo taman da sanda bum ni faji li atenganga po yak mam dam mam vuime yak mam dam ba ko yak zikanga ndame yak zikanga te tabe yak kana ti musib sigi e woto ya yin so abu mu ndamra woto ne رب السماوات والأرض وما بينهما sokpa بسارة تنغسوكما عليها ونعم سولو ya wẽnnaam n so bũmb sẽn be saara a ne soka ya wẽnnaam soolem sã sami mikame tɩ yaa woto fa buduhu fo wẽnnaam ya maya yem wẽnnaam ne tũudumã yem wẽnnaamã ma ani tũudumã ya wastabir la sug-sug menga le ibadatihi ne wẽnnaam tũudumã wẽnnaam tũudumã ta suguri maana mana sug menga yi suguri soaba ya yãmpa wẽnnaam sẽn yeela nabiyaamã inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila aliyatun wannan tõnd sik alqur'ana ko fo wẽnnaam nabiyaamã sikri eh bõenda inda n wa kan ga gom ko su wannan baraka ni ne neemã ne wẽnnaam sẽn maan foomã la pa yẽ wa koe fasbir li hukmi rabbik ya ko man suriya no-soaba wẽnnaam bura ya sun wulgite alquran kan ne, ned wa sun wanda tun tɩ na sun alqurana ne tum ne alqurana rẽ la pa yi saba bale patin tum de tʋmde ban nan na n ban nan n na ne alqurana shoka ni ban na yi kin n alqurana ye li pa ni kai ye ni sa fo n dat tum ka wa kai, tʋm ka la pa suru saba bale alquran patin tum ne tõe n tʋm ye la dɩd wẽnnaam sẽn sika n kõ nabiyaamã a pa yetɩ neema la tõnd sik wa fo sẽgd n pʋʋsa wẽnnaam bark wa fo sẽgd n kɩdma me wa aye a pa gom yẽ be a yeelame yaa fasbir le hukmi rabbik maan sugri ne soaba boodo maan sugr ne alqur'ana bele alqur'an ned wa ned sẽn wa yik ne alqur'ana a na n paama bõe a na paama bɛɛba a na paama bɛɛba a na paama gɩdbɔ bale pa ne ba fãa n dat alqur'ana nan to ne pani ne ba fãa n dat wẽnnaam goam n na wo mi tɩ eh, to sã n yaa n bi ma sã tɩ ballo fo bala fo wun to fo gwam yaa rilla fo tu yaa ya rilla n wa yetɩ nan na to tʋm tɩ dalil bi dalil bɩa qur'ane dalil bi ya wã me sã n yẽnda wa ne yella wã pa bao dalil wa pa bao dalil ye mora yen yeel maam yaa tẽ pa bao dalil la gom koy yẽ n wa yẽ tɩ sakda yeela bala yẽ yeelname pa bao dalil la gom koy Mm, bamba b'o dalil bãmb gomna woto bal e sã wa eh, sãn yõk bala ya goam bal e eh, ya ma hanyo yõke ya goam bal na maaned e eh, wa ba maramba putin putin n ni ba maramba ni ba pa gom qur'an goam wã fo yetɩ qur'an kana yetɩ qur'an kanaage b bas alqur'ana la bas ma sunna wa y ne tagsgo me ngai sinin n tagse ned n wa seng wao gombãmã yaa fo sã n tar ko woko neoodã n zoe bal fo yella pana na be wa fo yella pana na rel pa ne ba fãa n dat lelle lal wẽnnaam sugsa nabiyaamã ka n yetɩ bõe wastabir min ya li le ibadatihi ne wẽnnaamã tũudumã lele fo yɩ sugr soaba pʋʋsga yaa pʋʋsgra t'a sugr wo ne sẽn pa tar sugr pa pʋʋsde a fãa gilla pa yɩd min piila a ye a fãa gill pa min piila a nu pʋʋsga sẽn yaa min piila a nu a sẽn kaos ne a koom min pisi eh, la na n tɩg m mikame yaa tɩ wakat tõe tɩ fo n pa tar sugrã yĩnga bɩ fo yik n vɩl n poorẽ wã yik n tar yilgri n tar yilg tɩ m na n taaka la wa n na nebã tɩ pʋʋse eh, la fo paam n wa zĩng yaama nina fo yẽnga fo n na n ya yilgrã pʋgẽ menga a yɩɩda pʋʋsgã kɔ a yɩɩda fo n da da n pʋʋsa kɔ eh, la nan tɩ tara gili woto ba tɩ nebã pʋʋse t'a le lebg wata taa n zĩig fo n yã nang nine wã yaa fõn kẽngã tɩ pʋʋsa wã pa yã na n kɔ la leb n tar yel-sõmde wẽnnaam nengẽ wẽnnaam da yaa faa zũ-nuub rãmba to fakat tin yahnin zunun ko de nan bayande rele sugri sin be kan ko yi yire ya yi ba ya sugru we bele yi yire wakata la hanu mala we mala hanu mala sampa sugri yi yikan yal ne po so ara ya to turu ma fa yili ya woto a hijim ya woto anureri ya woto wani rera woto waya ya rahma wana kiwuga yemri rahma pistan la na n ka mi ka be tɩ neb n be ne ti ya rasm pista woto wa ya wa mu tõre ya wa yʋʋm tõre ramadaana meng sã n wat tɩ b gomda yella a pele yikdm bõ yẽ pa rab tɩ b gom ramadaana yel meng wa sã n sẽn ko kɛlla ki wa yib basa ramadaana gom tɩ nan pata ye bala yẽ zoeta ramadaana meng wo wũntoogã rɩɩbã sẽn na n yalsa kɔ eh, ram pita wa wũntoogã rɩɩbo sẽn na n yal daa nin meng bɩ sãnna menga rãanda pa loet meng kɔ yaa yell bala n paka ka yẽ menga pa loete wo pa loete rẽ la yaa rel maaneb sugre yaa yaa bãmb n na n paam yel-sõmdã eh, n fɛ taraare nebã eh, fãa yitame tɩ f loeb noora fo pa ne bũmb sẽn woogb yĩnga bãmb n paam yel-sõmde tɩ fo yen yɩɩ zaalem po fo yɩɩ zaalem yõ la bõn meng hakɩɩk kɔ ba nebã sã n wa tɩ ra yit tɩ wẽnnaam yaapa b zũnuub rãmba tɩ fo yi yit eh, ne fo rella fo wẽnda yaa to-to fo kẽ tɩ n yaa woto a yẽ wa yaa zu-beedo wẽnnaam vɛɛg salam yʋb tɩ yẽ wa yaa zu-beed meng meng b sã n tɩ n kẽ kikãngã n tɩ yi tɩ wẽnnaam kell n pa yaa fooye wẽnd kell n bas foonos yɛla a yẽ wa yaa zu-beed tɛka wẽna maan d fãa gil gũudum la wẽna tɩlgd fãa yelle rel wẽna kell n paasd fãa sugri a ne wẽnnaam tũudumã hal talamu lahu samiya hal yɛlla fo wẽnnaam nabiyaamã fo mi ne wẽnnaam yaa gees n taag la bilgi n taala wẽnnaam pa tar gees n taaga wẽnd pa tar bilgi n taaga wẽnd pa tar wõns n taaga rela poorẽ tɩ wẽnnaam yaool n yelmasã wa yaqulu li insan linsal kifri yetame ninsal kifri yetame ninsal kifra ya ni mbo hin ne ni wannan shabu hin kifla ne wannan shabu rele bangar bara yelme e to san wala ni ni na hiye la woto wa ya half e, e, e, ubay ibn half le haye woto wa e bang san me mi yele ti ya alwa'il ibn as bele bama ya ni banda saboto wannan na kiyama bama la lebsẽn da sabot de wẽnnaam nabiyaamã alayhi salatu wasalam wala wa'il bin as n yẽla sẽn wa n dɩk kõba yels wẽnnaam nabiyaa sa salm taoore n nooma woto tɩ bokt n soogde la yeel wẽnnaam nabiyaa sa salm yaa foeem tɩ nebã sã n kia tɩ b na leb yik n yalsa wẽnnaam taoore yɛla wẽnnaam tɩ le tõe n vʋʋga kõb kãngã bɩ la a tẽgd n tɩ soogde wẽnnaam nabiyaa sa salm yeela yaa wẽnnaam na n yik wulame yaa la a kẽese vʋʋm rel eh. bãmb da naagã leb nins sẽn sa boto d wẽnnaam nabiyaamã alayhi salatu wasalam rel eh, le koɛɛsã yiibã yembre eh, fãa gil ya bũmbo sẽn tõe yẽ wa yaqulu linsan rel le ninsaan kẽfra sẽn pa kõsd ne wẽnnaam segba yetame yaa a ida mitu rel le yaa soko la sẽn sokda sokra kame yaa bõe lil inkar yaa sẽn na n kisg ko yɛlla mam sã n ki yɛlla mam sã n ki yaa la saufa la ni na mbe ka bon la takit ya hin kitan da san ke ngom na kwa ke bil hu na yi kama mi ya bi wannan tawri la sawfa ukhraju hayya amna le bi yi kama to mi yim ya won wa ya wuira wato la asokoda lele wulga me eh, ti rigin zaga yel kanga ko ya san digin zaga mana san ki kim bal kai vugor kala be me wai e bale ki fun damna pasak ne ki lele ban yiki ne ki tem sange mak surara majilfa agum na ba sa yel ko أقوم دبي بعث يلي يكرقوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن lele ki fanda ma bam ti ponye bam ci sa woto non ko bam bale ban tali yikri na yikri yal so nam tawr ko to ya a rabu na yal wẽnnaam wẽenem tɩ b na n yalsa wẽnnaam taoore rel yõ soaba d sokdame tɩ yaa sokr sẽn na n sʋk n digi yaa sokr sẽn na n sʋk n kizgi yẽ sã n ki yẽ pa ta daare sẽn na leb yik n yals wẽnnaam taoore rel wẽnnaam yeele yaa awala yadkuru linsan yella linsaal pa tẽegre linsaal kãnga a pa tẽegr la rel le kawame alif wa hamza wa hambe kawa lil istifham al inkar ya sun sokon nan le kizgi yẽ be ya sun sokon nan le kizgi e yella linsaal kãnga pa tẽre yalla kan ga ya ninsaal kibra hon pa kosid na yikin yal nam tawra ya apatilla timoi anna khalaqnahu to ton wannam na lalamiya min qablu tinan tawriya walam yaku shay'a timi ngara pa bumba ko hin potla bale tawtam nan panala ya zat kabe yur kabe sif kabe yalla ta ba bayin kabe ayur kabe azata kabe asifa kabe bale b sãnaane neelgra ka be rẽnd naam dĩinã sẽn na la fo tɩ fo ra ka be wa fo ra pa tara pʋdba na-kãng leb n tõeme le lebs poo Ko fo leb n wa vɩɩm pʋgẽ wã leb sẽn wa ne vɩɩmã pʋgẽ yaa nin na n tɩ ra ka be wa bʋg n yaa toogo yaa bʋg n yaa toogo fo ra beeme fo na wãna fo n be n wa kae tɩ b rat fo lebg n wa yẽ ya toog bi. bi fonda kabe tabra ton wane foma yin ya to fonda kabe to na wane foma yin ya to kai la amma fo menga wa be me la fo kai me wa le ba yi foma yin yol yol ne wannan ko amma ana la dal wannan me da anna khalaqnahu min qabl ton na alam ta dan tawriya wa lam yaku shay'a ti min ra fatar ko do boy hal ata ala al insani hinun min ad dahri lam yakun shay'an madhkura wa katun wa adam biga ganga zunta arafa bum min hum ko pa mi abdin bi min ya ai bale kabe wai to wannan mun wani ya fo banga hen sing to to fo wala fo mo banga wo fo wo im te ga zumli man karam to wannan da to yikiya yan ya fa ga wannan mu fo na kabe to wani fo ma fo be wa kabe to le la fo le bo yi ya yulo ni wannan na fa wa rabbik wannan mu ila na ga wannan mu ila me ana lana la hu wallahi nan tikisiblem b na n la fãa gilli ned wa ne sẽn kɩɩse yikra kũmba loogr poore wẽnnaame tɩ wallahi b na n tigsa fãa gilli b kɩf n dãmba la b lagm n taab dãmba fõn pa tɩ b na n yikame bõn fãa gilli b na n yik wa shayatin wẽnnaame tɩ d na n lagm ne soɩtãamba tɩ yã yaa faagr masã neba yaa faagre a neba bal b ra segl n tigsa bãmb ya yeewo wẽnne wa shayatin na n naagb la ne soɩtãamba na yɩl n faagb yella kɔ bele f shaitan ba ya ya wannan bunnan sun tike ya fara to yik ba mun na ni adam mi ko shaitan ma yami ni shaitan ba ya san bo yo ya fara ni am men won ya fara ni am nan da wannan tawur ko la nahshurannahum wa shayatin summa wannan mate yin lowar koriya la nuhdirannahum wallahi tunna wa ni biya hawla jahannam jahannam zuga po wai jahannam po zuga gisiya mbasab tulwi awruma mazu jahannama zu bale jahannama ya boy gis ya pon la mikam ta sirata wẽeda jahannama poor zugu sirata wẽeme jahannama poor zugu sirata me leb sẽn sɩfa n yet bõe adaku min asayf a bãanema noora bãanema yɩɩda sooga riwayat yetɩ adaku min ashar t'a a bãanema a yɩɩda zoobdo wa zobro san tinga woto ya fani mta banu wa silata nora menga e yida woto wono ko la to mame en ma no na a wit a han wit me yi da bu sali an pa bum ya wala e, bum ya sala woto ten lo ko hmm aya wo to ya wala we ala matni jahannam jahannam ko zu masa e, rel be ne masala piwo wor ziga ne ba fana wo be wala sunna wa sura wa in minkum illa wariduha ne liba fa fi wa ko la mu'min da mabam fi wa ni lafi mu'min da ma ya sit ko ta ba bam yinan fi wa ni lafi panan do e la amma ba la lagm n taara rãmba bãmb zoomdame n t'a aljanna me yawlon pato en kete fo papi ube ner kabe en panan pi ube ko pi uda be yawlon ta aljanna ele ner fanan pi woni me tum alkadaro fo mi pi uda be ne fo me tum alkadare fo limanga alkadara tekle fo menan pi usirata ko ne be nawa pi ube no waye kalbarak ya wa baye sayangari wa min yaka totowa rita lowo ko eh, bama ya tawhid ramba moyem wanda ma na fanta di tawhid moyem bam no wora be ni ya wasan ya har ko eh, be be me hanna wo lo be wo wer mo zata wer mo agoy wer mo zotr sama kal jawat wa tam ki wo bala be be me yasa na e, wo do be wo de sun ya bo ne tan tun so yese ne tan tun so yese ma ye be lo gora e, wa tan jem sare la ko be be me yasa ne sun na wo zo me ti ya kena ye me na kena wo to la na na lo ko me ko Eh, yẽ me limaanga alkadra zemsa kẽnde eh, ne taab eh, me na n wa beene ad bam neng wa zemsa vũnungu yẽ me maanda wãna yẽ me vũnumda n bala n katm ne la na n taame kɔ be n na n wa yẽrd ne seese ba me yẽ me limaanga tak la rela kɔ n yẽrd masã yẽ me na n taas n tatẽ be masã sẽn na n kell n wa ta soka tɩ yella sã na eh, eh, eh, wa ta so kula ila na sa mamew eh wuri gaba tili manga ene ngwa ali banga min pa be ko bala ko wona ma nar faji bu lel ko me tu mo al qarara tek le fona lobe ko eh de kite ya nure le wonna nan ko ner fa nura velam ko nan dal lo ni le ni ne ngen velma pi de soma le ni le velma ma sa jem sa ngen tawro bata jetem balo jem sa en jem ni tawro ta jete ni le ngen ya wiri wa kasana ki waka sanna yan baya bale daran kan dara la munafiq sanan yel mu'min jamba ya jesi ton ya te ne pa mo kunu ni ne hambe yam ne ngowa be de wani ne sai ne ko wa welim ne ya en bo e boy boy nulo wa i ko ro yen mana dunika le nulo bodo nuuro fa baor wẽnnaam ning kala hal la baorga dũnika la ba rengd pel paar san sõmsa yaool n ne n kẽng wẽnnaam ningẽ rel wẽna maand d fãa gil segl sõngo rel bãmba rãmba wẽnnaam yeelame ne na n leb wa ne ba jahannamã ponsu zugame sã n basba yɩsɩ yaa tɩ b loe b rũmã ba n paal taaba bãmba loetame tɩ bãmba pa wẽnnaam kɔ summa rela poorẽ wẽnnaam leb yɩɩ neb yaa la na n anna tõnd na n leb n yiisame yaa min kulli shɩ'atin n yɩ sul wa sul fãa ya wa diin wa diin fãa yelle eh, eh, eh, sul wa sul fãa yelle tũudum wa tũudum fãa yelle d na n yãkame ned beene ned leb na n yãk beene n yɩɩd wẽn-kɩɩsg la yɩɩd kɩbendo la yɩɩd me waoog menga a ne wẽnnaam n deng tɩ n kɩt bãmb rãng buumã pʋgẽ pa yete yin kella pa nan ke koy la ban dan nya ka zut na nan ya ta bam dan tawro ko pa ko ma nan dan tawro ko tin kella ya wolon pogro ko la wanda me summa la nan de an adna yi se me ya min kulli shi'atin yi mai yi ma matundu fa sulu wa sulu fa gille din wa din fa gille din da malahan pate kala din da malahan pate ka ayyuhum abonin bogo ashaddu yida ala rahman ni wannan ma etiya wẽn-kɩɩsgɔ waoog menga zẽk n menga b tao dãma bãmb la b na n dang n yãgs na n lob jahannamã buum pʋgẽ nana tɩ n kell na n yãsẽ la b la min tɩ bãmb me na n yebl lame la lẽ wa yaa sɩbgr meng meng bala b sã n lob bãmba tɩ yãmb na n tɩ fo menga mi fo me na n loogbe yẽ zagsem yẽeda b sẽn da wʋk yẽ yãmb fãa n lobbe beeda n na n dang taoore tɩ bãmba la n masa, masã tɩ b wa kãag bãmb meng leb n paas bãmba yaasa tɩ b yeb taab beene masã kɔ rel woto fãa yelle yaa sẽn na n nek eh, tõndo bale taoor pa taoor fãa yill malg kɔ pa taoor fãa yill malg sã n pa taoor nin sẽn wẽn-zoɛɛg taoore la kee sã n yaa taoor nin yaa wẽn-keesgɔ la beegre la tʋʋm zũnuub tʋʋma ne wãsaba yaa ned fãa na bao meng kɔ bale a baasg alkiom daare yaa wotoor na n beene rel wẽnnaam na yãka rel sɩ a waka eh, kasɛt n leb n be be kaart n nan wilgi eh, sɩ a yaa wala ned sõngd kɔ ned sõngda bala yake in tafsir mai imsan ne ci shi awaka e eh, ya wala ne sun son wata ba won ki so waye la san waye eh. da ne sun son wata ba eh, ne ki forno e ya ba maram mar ban nan ku nan tawra to bam den jahannama bu hum bol te in ne ya olon bol ko bala shi awa min arabim zir bo ya ne sun son wata ko ren ki yu kan awa min wutuwa. a fasira tabre kam kur shi awai wala ne bin san bo no shi awati shi wai yan fasara bo ti shi amin wa la sẽn sõm tɩ yãmb boolba b yʋʋra meng yaa yaa raafɩda yʋ-kãngã parati fo sã n yelb tɩ shɩ ao mengã noomb la bala wingame tɩ bãmb yaa sõngdb wo fo sakame tɩ bãmb sɩd yaa nabiyaamã zak rãmb sõngdb kɔ dẽd kɩɩme tɩ fo sã n yetɩ shɩ a b sũurã yaa noog ne rela la fo sã n yetɩ raafɩda yõ wa namsdb la bala bãmb raafɩda wa yaa bõe yaa neb sẽn tãdga a bɩ bakr ne a omar taoora kɔ yʋ-kãngã parat re kɔ la sẽn pa yiibo bãmb yɛn tɩ shɩ'a la bãngdbã yẽ segdame tɩ b wilgdb yʋʋkãngã wã kɔ rafɩda wa b yeelm ne yʋʋkãngã wã bla yʋʋkãngã wã namasdb lame kɔ yʋʋkãngã wã namasdb lame la ãmbã sã yetɩ shɩ'a yaa b sʋgd yaa noog wa bala mim shɩ'a wa la me tɩ be qur'an meng wa wa min shɩ'atihi bɩ be wa n yaa sõngdbã pʋgẽ yaa yaama biiga dẽl bãmb dɩkdame tɩ yaa bõe yaa wa bẽ mum alqur'ane la ãmma rafɩda na yã yã wa ye yã wã na n yã yeene alqur'ana pʋgã rele ya wala pun ko e shi awa taw damba hon wanzi ni na mande ba ni ni rayi mun sun mo rayi ya yenta ban pateka abna ga taa ban pateka mpid sal de conférence hanzi ngi ba tamana le tar bin fu na konseka ko taba e wa hinze mun wo witere wala ne bere rit bam zo mbe zingo sun na mo rayi ya wala bala ba habtu zinni

basa yɩng tɩ fo wa ta e bala n na naoda in ki ne salle kõn fãna pʋgẽ la yeta tɩ wẽn-tʋm-tʋʋmã sa sallam wakatẽ wã yẽ paama kiba tɩ sɩɩ a wa awa ra zuure ne wãda <laughs> shi a wa ra zuure ne wãda wẽn-tʋm-tʋʋmã sa sallam wakatẽ wã bao rɩk tɩ yẽ woka ne wãda n me zãada la ba yeta a yɩ ya ya fo gomna pa shirwa shi arabe mun tun to wa katalla lai to ai fam da miti ka bebe wo le ba yita fam ba miti pa shin mun to wa be wa ya wa ma wa ko mun ba mun to wa katalla ha wa ya ba ne ba ya na ta ka ya ta ne ba ko wa den soglo ni na han soglo ga fa jelle la bam malga zi ga fa ji yen wa wa gom na yen ta bala wannan shagal soglo la woto ne ya sida hikma ya hikma eh wa pa wi gom ni ne da mbe salla fa ji ne fa ba ngam ta ah, a yele sil pa na na koy sam ba zin won tun wa ka ta ya la mana won to to won to ya woto ne re a bi kun dal wana na fa sa songo ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaoor n yeele sũmba ad yẽna loogr poorẽ yaa la nahnu a tõnd wẽnnaam yaa alamu tõnd n yɩɩr milem billadina ne yĩisba hum tɩ bãmba aula biha bãmb n segd ne bũmba kõom nananda bãmb n segde ne bũmba pʋgẽ wã yaa seliya bãmb n segd n dãng n kẽa bãmb n segd ne yõogr pipi yãmba yã bãmb n segd ne kẽeb la segd ne yõogre siliya ay duhulan wa ikrakan bam sag ni ma pipi ba bam le sag ni yora pipi ton wonna me yidi milim ne rewo ba ma han dang tawra ya ya han dang ton wonna milim po bam man dang bam sag ni kin ibn nan da tin kele ya lon poda e bele wus afa gidi ya poda balo wus afa ya poda balo ya han poda balo ko renkit tawda ma shibgala nan yikan kan wo yir porun dam bele ne bam be tawra tabnin pokubin fu nina kuka bini fo tɩ bãmb me be bala bala bala bala para lik para eh, la me bala pa pa na wa eh, na me wa me wa ne pa tũud nebã wa yaa wẽnnaam la baoodɛ ka ne ba san ban yella hakɩɩka b ban zo ye la farata tɩ bãnga pʋgẽ wã masa e rɩɩb ma wã e, le a rɩɩb masa le a kableng masa le ka n kanji le kanji ne dĩ nebã ra fos yel kɔ ya wala suufiimda wa suufiimda yaa bũmb sẽn kale a raaga saame t'a raaga ki tinare d nare ya wã yaa be zaka pokon da yik wa bale ned pa kẽed wa ne pa le da wa Eh, la sẽn be pʋgẽ wãmã sã bɩ mao tɩ bãmb da paam n fãa kɔ eh, ned yẽ pa na n wa la bãmbã me pa na n yiyaase bɩ d nin fãa yɩ tɩ zĩn kɔ wãna eh, maan d fãa yirgũ rẽn kɩ tɩ bãmb ning n karen ka bɩ karen ka bɩ a wingr pʋga yaa ned fãa bas karengo ned fãa bas karengo la a zĩmni tɩ wotoon n bala la a na n tɩlge bala karengã wʋsg-wʋsga n wat ne yɛla zĩnd n bao barka zĩnd n bao barka tõnd tara ka sɩd tɩ yaa vẽelga E tara ka sẽn tɩ yaa vẽelga tɩ bũmba me mam menga tara lame n tara n pa wala sẽn wʋm n tara lame rana gãana yõoro seeka yõor seeka yelme tɩ b bas karengo n data a tõe n waame tɩ d kõ-a ka sẽn tɩ yĩn goa wala b sã n gom gombame la b tɩ b lõt b lame tɩ seeka rãmb la bõnota tɩ b bas karengo seeka yentã n tõe n kãlg zãmb ne pisopoe yɩɩda bõe bãngda a yeel sẽn na n kãlg neb kɔ seeka a yentã tõe n kãlg zãmb ne pisopoe ni sai ka barka yi da bayan sẽn nan n yals n na n kãlg ne pisopue ne yaa goam iya n ba zama zãma kẽengã taoore million pa tɛgse tɩ b yaa bãmba yaa karen-kai pa leb ba mi karengo bãmb me sã n wa yaa sẽn wʋmbo tɩ ay bãmb la sẽn yilgdmã tɩ b yeelm tɩ karengã wʋsg-wʋsga n wat ne menengo karengã wʋsg-wʋsga wata ne menengo b yeelm tɩ bas karengã wʋsg-wʋsgo est ce que yẽ wa yaa goam la tõnd sẽn yaa wẽnnaam nabiyaamã poorẽ zãma wa yaa tõnd yaa ummatul qira'a ya zãma ya kareng zãma ikra ya wãnnaag n sig nabiyaama karem tɩ wa tɩ bas karengo dẽ y gomda koy karem tɩ karam yetɩ bas karengo tɩ sã yetɩ b na n yɩ tɩ b yetɩ b yeelm tɩ b tʋʋme tɩ b pa wʋgabe yẽ wã yãmb yeelm tɩ b yaa yetɩ wãna karem da karem ye karengã wʋsga menema da neba tɩ dĩinã yaool n saan tɩ d karem ikra kareme tõnd yaa karemdb zãma ummat lqara'a karem na me eh, eh, eh, wʋlsdame oh, la b sã n wa mõon nan tɩ bas kareng yaa yãmb tɩ yã wa yaa lebga yelle kɔ yã wa lebga yelle kareng sã n bas n sa yaa lebga lik we lebga lika lebga peegd n yãmb bal wa pa tara aye bal fo pa mina ya bõn wa n tusum poom n tɩ teesẽ zĩig nin bal kɔ bõn yã wa yaa kaset vẽelga n tɩ tõnd tar della kɔ n sãnda me n tõe n tarame tɩ be pʋg taab l dãmb pʋgẽ kɔ ya woto la be yeeta woto la bũlgda

fo n pa mi wã sõs bãmba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bangada me wonnam dokol kala yime wajiba ni wajiba ya bai ari wonnam dilla la nabiya marilla mu fo ko pa miwo yime san wati kan suka wa wa ki fo wala alor la ya kan ki fo en yime na pam sibor wonnam ne ngen tizim wa ha mana yamba ya rel fo mi han bas bangada pa sok bangada nti sok zeta to fora to yolo sok yinga nti sok zeta tan pak yel fo to woto sakda me wala pa sakde fo pa nan pam padan wonnam ne ngi bele pa yin so wala betum sokko ya dam so bangda fo te sokko ne da mun fo bele wakati na ton min da tan sokka dina masala e tema me karanga ye pa wawila zagal me san san ma pa san san le betum to sokko ye betum sok bangda hammi wonnam dina la le so to wonnam bala yẽ soaba nan n paka masaala wa sẽn wato wẽnnaam gapa pʋgã la a pa mime t'a mi ne n lebg n yilgd na n tɩ soka zagla n tɩ soka zagla n tɩ soka zagla na rɩk nebã zutu wẽ taaba mam so ka wa tɩ b yetɩ woto mam so ka wame tɩ b yetɩ woto mam so ka tɩ b yetɩ woto bilf tɩ b yaoodã yĩn yeetẽ yã tɩ ba yõsa taaba waka sãnna pa bãngdbã n yõs taabe b tõe yãm tɩ zĩ tɩ b yõs taaba la kɩ bãngdbã yẽ zĩ yõs taab kɔ bel bãngdbã wo wʋsga fãa yãkda waooga yen wa da zin ga ye ka da zin ga ye b ma pa to yin ta ta ko San n wa tɩg n taaba ya wes n yɩra nara pãng zɩɩga ya dalilin pa wa vẽelga eh, tɩ ned fãa na n wilga nidg pãnga n yẽ me sẽn yã masaal la pʋga na n maa dalila rɩg vẽelga ba sẽn tɩg n yokd zĩiga to tɩ dalila rɩga yẽ wa pa yɩ tɩ maangra alhaal wa bla yã bãngd sã leke yẽ pa le yaa bãngd wa dalil dega tɩ pa bas dalila n kẽng tɩg n gom yõor yam leo gom eh, rel wẽna maan d fãa gil segl sõngo rel le yaa nekre d nek zãma wã eh, ned fãa wakat taame ned fãa maana meng ned fãa maana moyen pupeelem er d pa na n tu taab n kẽ yaoogẽ wã ye ned fãa kẽngda a yaoogẽ ned fãa kẽngda a yaoogẽ mam loogd daar pas loogd daare fo me kũmf menga sẽn na n leb wẽnnaam neng n daara pĩnd n baoodiinã malgr pĩn-pĩnnã baoodiinã malgr pin pin, la fo ges bãngd ninsã wẽnnaam sẽn lok bãngre la b leb n tʋmna ne bangara, b le tʋmna ne bangara ko, pa bangara wẽn be zugum bal yaa tɩ tʋʋmã yaool n pa be wa fo ya bangada muna fegla mi bebe yobo ye bebe sigari yubo bebe yo ya bangala yo ko bangalo we yo me ga patil we yin tilgar fo bo zikanga la fo je ne bi san tum ne ne gafa la bam me ga siri ya sani dina e bam dam ma sango me e, fo mi mi ti nga hiyeta ya hambe yelin pon la sun luru fo ma ko ya sun be yelin pon la sun luru ne san patar bu ma pa kwati iza kana rabbul baiti bi dufi fasimatu ahli albayti bil raqsi zak sob san wen ganga ya zakaram man na boy zakaram se ran sawo mewo bele zakka sob min la wen dawo ren bang da min sanda kalibri biya ai hum pokoro ba me ai ba me ya hinki iya wa hiye la bala sa sawr ba to pokoro sawr balo bale jidar kabe wo jidar kabe tabra saw koy rẽl wẽna maaned fãa segl sõngo la wẽna nekd fãa gilli n yaa fɩtãndãmb wakate wo tɩ d moosr wẽnnaam tʋgda kell n wud fãa gilli la wẽna tɩlgr fãa gilli yẽ fɩtãndãmbã fãa gilli ثم لنذيعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إطيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا لبورنت ونعمير وإن منكم أريم ينكم فهجلي إلا والدها ريلا متنام بيو وسراتا سراتا بيورا يا بوم يا تلي yem fãa yɩl nan pɩʋgã beene kaana yel-kãngã yɩɩme yaa ala rabbika soaba wẽnnaam zugẽ yaa hatman t'a ya bũmb yaa waajiba yaa bũmb sẽn yaa waajib wẽnnaam sẽn bʋʋn-galge makdiya yaa bũmb sẽn bʋʋn-galge saa woto rẽd rẽ kãn fãa yɩl nan pɩʋga sɩraata sɩraata yembr yembre la d pɩʋʋgde yãmb pa yã loogre ned me pa na n looge n kẽng algɛnnã pʋgẽ tɩg n kẽ tɩ ned baa yen zɩ t'a zag loogame ye alkɛoom daara wẽnnaam pʋda lame tɩ yaumil mashhud ti ya ka set ya yaa ka set raare daar n kãng daara wa ned a yentã pa na loog ti kẽ aljanna wa tɩ zãma wã sẽn be ardl mahsara t'a za loogame wa moon n na n moon azala azal biga zaala a zagl biiga a tʋmame t'a tʋʋm malge tɩ wẽnnaam yaafa n na n kẽesa aljanna tɩ malɛgsa yaool n dɩk ko foomã sã tɩ b fo aljanna pʋga wa, kɩ tɩ b yetɩ ẽd malgd yʋ yetɩ b na n boole la alkiom daare ned yʋ yaa la d saamdam yoe dẽn kɩ tɩ b rat fo malg yʋʋra tɩ yaa yʋʋ-sõngo b boondame a zaala a zagl biiga fo ba wa yʋʋre la wilgda a tʋʋmame t'a tʋʋm malge tɩ wẽnnaam yaafa n yetɩ b kẽesa aljanna tɩ malɛgsã yaoodã n zẽk fo bela décoration meng hakɩɩka n loogr ne fo aljanna tɩ bũn-naalsã fãa gel yaa ka seto yaum lmashhud fo loogame a zaglme a zagl biiga a tʋma me t'a tʋʋm sãame a tʋma me t'a tʋʋm sãame a maana lagm n taar ne wẽnnaam a tʋma wẽn-kẽesg tʋʋma tɩ wẽnnaam na n kẽesa bugume tɩ malgsame n ya bugum malgsa n e bãmb me tebga soaba n loogd ne jahannama bugum pʋgã e, yaa raar sẽn yaa ka setɩ raar wa pa neb sẽn na n zɩa tʋ raar kɔ pa raare ne tɩn na n zɛɛ tɩ kɔ rala yĩnga n daar n kãngã yĩnga bɩ ned fãa malga tʋʋm kɔ ned fãa malga tʋʋmde tɩ yaa yãn daare yaa yãn daare yaoma tʋbla sarair tɩ yaa yel soaad ne pukr daar kɔ n foonna solg yɛl ninsã wã fãa yaa daar wẽnnaam sẽn na n pukka kɔ yaa raare wẽnnaam na n pa yelemda yɛla fãa tɩ ned fãa yɩn yã sẽnda yaa sẽd yɛlla ne sɩd wo sẽnda beb lik pʋgẽ kabẽnne wo sẽnda maan neb gomne noe wo nda kom ne silma wo fa yin nan ta puko wẽnnaam taoor wa dũni ka wa yẽ tõe n solga taab la laasara neng wa yella nan tɩ pukame wa pɩʋgra me ya so yãnga la ya sɩrata zubud wa nan pɩʋga mo na wẽna põsgd fãa gilli wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika khatman makdiya rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yetɩ wãna summa yẽ poorẽ yaa nunajji alladina taqaw tõnd wẽnnaam na n põsgame masã neb ninsã sẽn zoeb wẽnnaam n bas la n n zob wẽnnaam n bas kiblmã n zob wẽnnaam n bas wẽn-kɩɩsga tõnd na n kõsga bãmb dãmbã bãmb dãmbã la sẽn na n do sɩrata n loog laafɩ laafɩ bũmb pa na n maana be bãmb pɩʋʋgdame tɩ jahannamã be b tẽngre tɩ b loogd n bala b pa na n wʋma kibare rɩpoorẽ tɩ wẽnnaam yetɩ wãna wa nadaru zalimin rɩpoorẽ tɩ tõnd bas wẽgdbã masã tõnd bas wẽgdbã masã fiiha jahannamã bugum pʋga gisiya b numa zugu rũm kurzug la b na eh, n tɩɩmsi jahannama buum pʋgã ba ne sã n be yĩngr yaa na n wa tẽngã ya bõo nangre yaa rũmã nangr wa la la b na n tĩim ne jahannama buum pʋgẽ wotore b na n sabda taapẽ yẽ wa tĩim tɩ wã wa tĩim tɩ wã me wa tĩim fo tĩim yẽ wã zugu tɩ wã me tĩim fo zugu woto la b na n sab taaba jahannama buum pʋgã ges n yaa wẽna maana d fãa gill gũudum la wẽna tɩlgd fãa gilli rẽ eh, la yaa pɩʋgrã la wotone hat man mak ges eh, n yaa le boren to a yawon yil masaya wa idha tutla alaihim ayatuna arba maram mara yimiya abun gwamna bram goto no wa hanki isa wannan ma la mu wannan ne bumba ya arba maram mara yimiya to san karma rabu wannan ayaran ba ton wannan ayaran ba ya fi lisa ya damya قال الذين كفروا لا نبي نسبهن كيف لبيت يا للذين آمنوا نبي نسبهن قب سيدنا ونعم يا أي الفريقين خير زما يبا زما بوين يسمنا mumin da mabi ke dãmba ba bam nan be ibene nan na kodan kai ton ne amma a yi yɩɩd sõmdem tõnd na be ro mi n wa n yɩɩd sõmdem bi bɩ yãmbã yetɩ y kõsd ne wẽnnaamã yãmb neng n wa n yɩɩd bam nan na or ayara nan ko sid ne na nan so ne bãmb na n sõkd mengã yaa ãn soab n yɩɩd sõmdem kae bala bãmb ket dagda bãmb ket n be sõmdem pʋga ayʋho ne n bõgo ayʋl khairum maqama n yɩɩd yal sog zĩiga wẽnnaam nengẽ maqaman yal sog zĩiga wẽnnaam nengẽ tõnd n zĩs wẽnnaam nengẽ bɩ bi yãmb n zĩs wẽnnaam nengẽ yãmb n sɩd kõtba wa ahsanu la leb n somnum ya? yaa nadiya zãma n yɩɩd saaware la yɩ tagsg leebgo bala naadiya wa zĩig neb sẽn sɛga taaba n kõ taab saaware la b maan wãna la b tẽdga taaba tagsa kõ tõnd ne mogn yɩɩr sõmdem ne wotone a rel wotone e la lekre dẽ le wakatina d sẽn galga taame tɩ d na n kell yalska wat wẽnnaam tõnd leb n gũn n taas beoone la tɩ wẽnnaam sã n sake beoogo surat a na n saame tɩ d kẽ sʋʋra taaha tɩ wẽnnaam sã n sake rel wẽna maana d fãa yel sɛgsẽngo la wẽna yaafr fãa zunuub rãmba la wẽna kell n paasd fãa yel barka rel gom-biisẽ tɩ fõn gomda n yaa pʋ-peelem daago la ke zãng taab ka be yella pʋga yɛl fãa na tɩ tɩlg wẽnnaam nengẽ n yaa sẽn na yɩne tɩ ne minsã sẽn pa mib wa paam n vẽelem a wẽnnaam dĩinã bala yaa nin-maalg wʋsgɔ rũnã zamaana tɩ f sã n yaa ned sẽn pa karem f sã n yaa ned sẽn pa karem n sa ay ya ni mala te ka san pa wonnam son wan kanda so ba en yen miya yal so sin ko de kay ke lefa yemi ko to miya na yal sin sin ko ya zo in te skala to be te kabe ko zo en le ka to be te kabe fo zo en le to be te kabe bon san pa wonnam son wan ti ga so ba yen zin din tarse ne yama wonne ve ti sida la woto jilim zĩig ka ye kala sɩda t'a tabn beenẽ kɔ rel wẽna tabnr fãa yel sɩda zugu wẽna baasd fãa yel baas neere d maana doo sẽn kõt radio tao dãmba wẽna kell n paas barka wẽna kẽng neb tʋʋmdã taoore radio soaba d maana la doo sʋsgɔ wat wẽnnaam tɩ wẽna kell n paasa barka la paasa laafɩ la paasa paango wẽna kell n yalga rʋga n kõ wẽna maana d fãa yel segd sõngo wa sal llah ala nabiyina mohamad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahmad tãa bɩ naase la pa bee ne tõnd ka ye ligame ya yi yĩnsã n yaa bõg-bõge n a pa